Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ‘yar fari na Marubuci a Zainab Bawa, wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Cikin muryarsa kamar koyaushe mai sanyi da daɗin sauraro, babu alamun faɗa ko kuma masifa a cikinta ya ce, Ni ma abin da nake son sani kenan. Dalilin da ya sa kika zaɓe ni. Menene dalilin ki da zaki zaɓe ni bayan na san ba ni kike so ba? Miƙewa wasu da ta ta ce i e, lallai tabbas ba kai ƙarya ba ba kai nake so ba. Am cikin ɓacin ran maganar ta ya sanya hannu ya bugi glass cup ɗin da yake kusa da shi. Ai kuwa ya fashe har ya tsaga shi a hannunsa ka da hannu mai laushi. Jini ne ya fara ɗaga a hannunsa a tsorata suna ta yi kansa tana faɗin inna lillahi broda jini kake zubarwa na shiga uku. kai ki ƙaraso kusa da ni, saboda ke kanki kawai kika sani. Cikin gogawa wasu ta ce broda don Allah mu bar wannan maganar hannunka yana zub da jini, mu tafi asibiti. Hannu ta kai yar hannunsa ya sanya hannu ya kwace ya fara magana. Ko da sau ɗaya kin taɓa tambayar irin sanda da nake miki? Broda hannunka fa, ta faɗa tana shashshekar kuka. Bai kula ta ba, ya ci gaba da faɗin. Tun kina yarinya baki san kanki ba nake sanki Tun lokacin baki san wace ce ki ba. tun ban san so ba na san ina son ki. Wannan idanuwa wasu na tana kallon sa Asma'u, ina son ki tun shekaru ashirin baya da suka wuce. Amma kin taɓa tunanin hakan? Kin taɓa duban idanuwa idanuwana ko fuskata don gane wani irin so nake miki? Yadda yake maganar ga dukkan alamomi maganganun daga ƙasan zuciyarsa yake fitowa. Sauraron sa ta tsaya tana yi tana jin zuciyarta tana tana karyewa. A lokacin da kuke zuwa class ɗin mu ke da baby sister, A duk lokacin da baki zo ba nake yi kamar bani da cikakkiyar lafiya. A duk lokacin da kika zo kina min barna idan na na ki nake kamar wanda na yi wa kaina wani babban laifin. Na tsinci kaina da siyan littafi na ajiye miki kawai don na ga kwanciyar hankali da nishaɗi tattare da ke. Domin na fahimci hakan yana sanya ki nishaɗi a duk lokacin da kike ɓarnatar da wani abu. ki. ba ta taɓa ɗaga min hankali sai ma sanya ni nishaɗi da take yi saboda ganin ki cikin walwala amma ke ko sau ɗaya kin taɓa tunanin aikata wani abin don farin ciki na a ranar da baby sister ta rako ki ɗaki na ranar da kika fara zuwa gidanmu a ranar ne kwanan farin ciki Ƙarancin shekaru na bai hana ni jin daɗin fek ɗin da kika yi min ba a kuma tuna ba har hakan ya hana ni bacci na kwana ina tunanin ki Haka rayuwa ta ci gaba da da ni da sanki ina girma yana da ɗuwa cikin raina. san mahaifiyata da nuna kulawa da kike yi gare ta, tun kina yarinya hakan ya taɗa ɗaga darajarki da ƙimarki cikin idanuwana, wanda har gobe zan ci gaba da kallon ki da wannan ƙimar. A ranar da zancen barin mu ƙasar ya riske ni na shiga tashin hankali mara misaltuwa, wanda a ranar na kwana kwanan baƙin ciki. Zan tafi na bar ki kwana ɗaya na yi ba tare da na ganki ba. Nakan shiga tashin hankali ina ga ya kai tsawon shekaru. Ummi kan a lokacin ta fahimci halin da nake ciki. Idan na tsaya gaya miki tashin hankalin da na shiga, baki ba zai iya furtawa ba. A ranar da za mu tafi mun je gidanku ba mu same ki ba. Na ji zafi sosai amma sai na maida hakan ya kasance kada na sai na maida hakan daɗi ya kasance kada na ganki wani tsumin ya sake tasowa. Abba na zai yi tafiya. Na ba shi design na zoben da nake so amma sai na gwada amma sai na gwada masa ba nawa ba ne gudunmawa zan yi da shi. Hakan ya sanya bai tsawaita bincike ba ya dawo min da zayi na zabbunan nan sak. Na ajiye su akan wanda zan yi proposing duk lokacin da girman ki ya kai, amma hakan bai yiwu ba. Hakan ya sa na sanya miki a cikin aikin, kai da ummi ta sanya na ɗauko. Ina Madina amma idanuwana da kunnuwana suna Najeriya kuma duk wani moves ki na sani. Ranar da na baro Ranar da labari ya ishe ni kin yi aure, na yi kuka wanda ban taɓa yi ba sai a kanki. Na yi zazzaɓi kamar yadda na fara jiya. Daga nan na fawwala wa Allah komai na yake duk wata alaƙa ta da friend ɗina na ƙasar nan saboda ba na so labarin ki riske ni. Kuma ni ne na hana Ummi zuwa Najeriya tsawon wannan shekarun. You know what? Na gan ki a Saudiya kuma na ƙi kula ki saboda ba na son abin da zai ƙara haɗa ni da ke domin Sanki ya ki barin zuciyata. Ganin ki da wani a Saudi ya ƙara tunzura ni wajen gujewa haɗuwa da ke. You know what, ba za su Ba sau ɗaya nake ganin ki a Saudiya ba, kullum sai na gan ki domin har wajen masaukin ku sai da na sani. Kuma kullum sai na ga fitar ku amma ba na kula ki. Ba na ma nuna na san ki. Ki san mene? Lokacin da na san baki da aure, na fi kowa murna. Na so ki Asma'u ba na jin kuma zan daina. Kuka suna take sosai na farin ciki murna da kuma tausayin Broda da ya daɗe cikin wannan hali. Duk da hakan ki ji tausayi na ba, a hakan kike furta kina son wani? Me yasa Usuna ba kya tausayina ne? Girgiza kai Usuna take yi kuka ya ki barinta ta yi magana. Kafin hannun tafin da ta sanya ta talaffa fuskarsa tana kuka ta fara magana. Broda, shi nake so amma kai ne farin ciki na. Dalilin da ya sa na zaɓe ka matsayin mijina kenan saboda kai ne farin ciki na, wajen ka kaɗai nake tunanin samun farin ciki mai ɗorewa. Na kasa bacci duka ta dalilinka saboda ka sabar da ni kwanciya a jikinka. Ina shaƙar daɗin ƙamshin turarenka. Ka sabar da ni cin abinci kusa da kai kana ciyar da ni da hannunka masu taushi da laushi. Idan ya kasance shi ne nake so a baya, ina da yaƙinin zan yi maka son da ya ninka nasa, saboda kai ne farin ciki na, Sannan kuma abin da nake so zuciyata. Tun lokacin da ban san irin sau da kake yi min ba, na ɗauki ɗamarar faranta maka balle yanzu da na san irin san da kake min, wanda ba kowace mace ba ce za ta samu a so ta kamar hakan ba. Wannan kaɗai ya ishe ni farin ciki. Tun da ta fara magana Burna Abdul ya canza zuwa murmushi alamun farin ciki ya bayyana a kan fuskarsa. Ta laɓo ta ya ce ni kuwa ni alƙawarin baki farin ciki har sai kin ce kin ƙoshi na bar shi. Yadda hakan zai sanya ki so ni da hujja. Shigewa jikinsa sai ta rungume shi sosai haɗe da lumshe idanuwa. Sun daɗe a haka kafin nan ta sake shi. Ta lalama cikin tausayawa take kallon ciwon ya shiga sosai har jinin ya daina zuba. Mu je asibiti brother a yi maka da rashin ciwon. Nawa sai da safe ni yanzu yunwa nake ji. Tun two days daban da na ci abinci. Ko Babu abin da ya shiga ciki na don haka zo ki ciyar da mijinki. Babu musu ta zauna ta fara ciyar da shi sai da ya nuna ya ƙoshi sannan shi ma ya fara bata. Yana yi yana zole ta wai ta fiye ci da yawa. Suna gamawa ya miƙe. Haɗi da rigo hannu ta ce zo mu je mu yi brush bacci nake ji. Babu musu ta bi shi a baya domin fari take jin ran da tas. Zauna wasu da ta kan bed tana jiran sa har ya gama brush ya fito miƙewa ta yaɗi da shigewa toilet ɗin. Bata ɗauki lokaci ba ta fito. Zuwa ta ta zauna kusa da shi. Ita kam, kallon mamaki kawai take yi masa. Ta kafa shi da idanuwa har ba ta ɗaukewa. Murmushi ya hure mata idanuwa ta limshe su. Ta sake buɗe su a kansa duk da kasancewar eyeballs nasu ba su haɗu waje ɗaya ba. Kallon fa, ta ji ya baɗe cikin sanyi. Nisawa ta yi sannan ta ce mamaki kawai kake bani. Zaro idanuwa ya ɗi da faɗin mamaki me kuma ya faru? Sai ta kwanta sannan ta ce mamakin yadda za ka iya ɓoye abu cikin ranka ba tare da ka bari wani ya sani ba tsohon wannan shekarun. Ki bar yin mamaki kawai, ya faɗa. Sannan ya miƙe ya nufi firij da yake ɗakin ya ɗibi ruwa sha sannan ya dawo yana duban ta ya ce, da fatan kin ɗauro alwala. A'a, ai na yi sallah, ta ba shi amsa. Um, na sani ai, je ki ɗauro alwala. Babu maso ta miƙe domin ta fahimci umarni ya bata. Alwala yi ta dawo ba tare da ya faɗa mata ba ta ɗauko hijab. Sallah ya shimfiɗa ya umarce ta akan ta zo su yi sallah. Mun bayar da ta ja su bin bayan sa ta yi ya ja su sallah a biyu sun daɗe suna addu'o'i na neman albarka da rama haɗi da kwanciyar hankali cikin zamantakewarsu. Sai sannan suka sallame. Abdul bai miƙe kan sallayar ba ya ce za ki iya zuwa ki kwanta. Miƙewa ta yi ta nufi gadon ta kwanta shi kuma ya ɗauki Ƙur'ani ya fara tilawa. Twenty minutes kawai ya ɗauka yana karatun sannan ya sallame yaɗi da miƙewa ya nufi wajen kwanciyarsa. Wasu wasu na kuwa ba bacci take yi ba, ta lumshe idanuwanta ne kawai tana sauraron muryarsa da ƙira'arsa mai daɗi. Zama ya dab da ita haɗi da faɗin kin yi bacci ne domin ya ga alamunta kamar ba ta yi bacci ba. A'a ta ba shi amsa. Tashi ki ji, ya faɗa yana mai garewa fuskar ta kallo da girarta. wadda ta fara haɗewa a tsakankani duk da kasancewar gashin da ya haɗa su ba mai yawa ba ne. Tasa ce ta haɗe ga baki ɗaya, miƙewa ta tana sa. kamar yadda shi ma kallon nata yake yi. Hannunta ya riƙe guda ɗaya yana ɗan murzawa ya ce, ina neman wata alfarma ce, ya faɗa yana son haɗa ƙwayar sa da nata. Kanta yana ƙasa ta ce Allah ya bani damar yi maka wannan alfarmar, domin duk girmanta ina ji a jikina zan iya. Murmushi ya mai ƙayatarwa sannan ya ɗan da iska kamar yadda ya saba ya ce, ai na san za iya shi yasa na nema a wajen ki. Yayin da yake kura mata idanuwa ya fara magana da faɗin, ina so ki bani dama wajen gwada miki sanda nake miki. Ki bani dama domin mu domin mu zama cikakkun ma'aurata. Kanta yana ƙasa don jin maganarsa ta kasa ɗagowa. Ta yi shiru tana wasa da rigar jikinta. Kin yi shiru? Ya faɗa yana kallonta. Ɗaga masa kai ta yi ehem. Hakan yana nufin i kenan. ban so na yi abin da baki aminta da shi ba ko kuma zuciyarki bai kwanta da shi ba kin aminta har cikin zuciyarki ya jefo mata tambaya wannan ma kanta kawai ta ɗaga masa murmushi ya sannan murmushi ya sanda zan ɗauki wannan nudin head din da kike yi matsayin i e. da zan fi jin ƙwarin gwiwa idan kika buɗe baki kika amsa min shiru ta ta kasa cewa komai sai kawai ta shigar da kanta cikin cikin cinyarta murmushi ya sake yi a yanzu domin Hakan cikin 'yan awon da bata ta fi one and a half ba ya tsinci kansa da ya tsinci kansa da yi. Ƙarasawa ya gusa da ita sosai yadda su zai iya yin saukar numfashin kowanne ya ce komai naki idan kin ki daban ne. Yakan yi min kyau komai naki yakan burge ni. Daga yadda kike mu'amala da mutane zuwa yadda kike tafiyar da al'amuranki. Shirin Usman ce tana sauraron sa sai take jin kamar yaudarar ta yake domin ita ta san ba ta da kyawun da idan ta yi komai zai iya mata kyau. Sai dai abin da na ba ta sani ba shine abin ba daga kyawu yake ba akwai wanda su haka Allah ya halicce su da kalar birgewa. Ko da abin haushi suka yi sai ka ji abin bai bai baka haushin ba. Ganin ta ki dagowa ya sanya sa hannu ya dago fuskar ta yana kallon kalar fatar ta. Ita dai baka ce amma fatar ta a murje take. A fuskar ta ko da ƙwayar tabo guda ɗaya babu, murmushin jin daɗi ya ganin ta bar fatarta a yadda take. Ba ta yi wata alamu akan ana son canza mata kwalo ba, shi yasa take ƙara birge shi, domin shi ya yi cikin ransa yana son mace mai kalar fatarsa. Idan ya so, Idan ya so in sun tashi haihuwa su haifo kamar su saboda shi samsam farar fata ba ta gabansa. Da farar fata tana gabansa da ta tsore masa idanuwa a lokacin da yake zaune a Madina. domin su larabawa farinsu ya fi kowane irin farin kyau. Jinsa ya yi shiru ya sa ta buɗe kanta abin da ba ta sani ba shi ne, kalanta kawai yake yana ayyana abubuwa cikin ransa. Kawar da kanta gefe ta domin ganin kalan ya yi yawa ta fara wasa da yatsun kafarta, shi ma hannunsa ya kai a kan kafar nata yana wasa da shi kamar yadda take yi. A hankali ta janye ƙafarta, ta fuskanci sosai sannan ta ce, Broda, wai me ya sa ba ka son magana? Ina yi mana, ya ba ta amsa, mm ba sosai ba yanzu ne ma na ga kana ƙoƙari wajen yin magana bai amsa mata ba ya ce wai sai yaushe za ki canza min suna shiru sai can ta ce zan canza maka sai yaushe ya kalle ta ya sake tambaya yana mai son jin amsarsa ƙara kawar da kanta ta domin ba za ta yarda ta sake haɗa idanuwa da shi ba a wannan lokacin domin Allah ya saukar mata da wani irin nauyinsa a hankali ta bashi bara ta bara bashi amsa da faɗin idan lokaci bata ƙarasa maganar ba sakamakon sanya hannu da yayi ya janyo ta jikinsa A hankali ya haɗe bakinsu waje ɗaya. Abubuwan da Abdul yake yi ya fara wuce tunani, yayin da idanuwana suka saka ɗaukar suka gaza ɗaukar abin da yake faruwa. Wucewa ne daga ɗakin kamar yadda kuka sani kowa yana buƙatar sirri, to a wannan lokacin Husna da Abdul sun fi kowa buƙatar a sirranta su faɗi da rufe su a saya su. Ko da ban fita ba ma abin da Abdul yake shirin aikatawa ya fi ƙarfin ganina, dole zai sa na fita. Ba ni na koma gidan wasu da Abdul ba sai wajen karfe tara na safe, kwance na same ta a falo kwance a kan ƙirjin Abdul. Ta limshe idanuwa kamar mai yin bacci amma kuma ba baccin take yi ba. Kallon ta yi cikin tausayawa, ƙauna da ganin ƙimar ta fiye da tunanin mai sauraro. Tana a daren jiya darajarta da ƙimar da ta kara a idanuwansa saboda riƙe mutuncinta da ta yi. zuwa gidan aurenta gashi kuma daren jiya ya kasance dare mai farin ciki da kwanciyar hankali. Ya kasance cikin farin ciki wanda bai taɓa tuntar kansa a ciki ba. Shafin gefen fuskar ta yi sane ce ki faɗa min mai zaki ci mana idan kina haka sai na ga kamar baki da lafiya ne lafiya ta ƙalau ni dai kawai bana jin yunwan ne. Ban yarda da wannan zancen ba please ki faɗa min mana kina so hankali na ya tashi ne? Girgiza kanta ta yi sannan ta ce a'a to faɗa min kin ji? Ke da kai dai sannan ta ƙara shiga jikinsa ta ce to abu mai ruwa-ruwa. Bai ƙara cewa komai ba ya yi. Ya yi musu oda na abinci don shi babu abin da ya iya ta fannin kicin domin ko kunna gas ba a taɓa yi yana wajen ba. Da kansa ya ciyar da ita lokacin da abincin ya iso. A ranar wuni guda ta a jikinsa yana lallaɓa ta, baya son komai ya taɓa ta. Halin da ya kasance ya sanya bai damu da ciwon da yake hannunsa ba, zuwa dare kuwa ya kumbura ga wani azabar ciwo da yake yi masa. Ganin hakan ya sanya hankalin wasu na ya tashi sosai dole ta matsa masa. Dole suka tafi asibiti aka yi treating wajen suka dawo. Da dare ya zagayo ba hakan ya hana shi ƙara maimaitawa ba. Daga wannan lokacin Husna ta sake rayuwa sosai suke gudanarwa mai cike da ƙauna tausaya wa juna da mutunta juna. Ummi yau kuma fa kewar ta ishe ta kullum Abdul shi kaɗai yake zuwa. A kullum kallon shi takan ji daɗi cikin ranta domin ya yi wata 'yar ƙiba da kwanciyar hankali. Hakan yakan sa Ummi a duk lokacin da ta gan shi ta ji nutsuwa da kwanciyar hankali domin ta san hankalin shi ya kwanta ya samu mace ta gari. Burin kowace uwa a kan ɗanta. Kowace uwa ba ta da burin da ya wuce ta ga ɗanta ya samu mace ta gari. To ita dai Ummi ta yi sa'a domin ita nata yaron ya yi wannan can. Yau Ummi ta tashi da kewar ɗiyarta Husna kuma yau take da burin zuwa ta ga gidanta domin Tun da aka yi auren bata ta taɓa zuwa ta ga gidan ba. Kallon Baby Sister ta tana faɗin Baby Sis, yi sauri ki shirya mana. Baby Sister ta ɗan kalli Ummi ta ce Ummi, ta ce Ummi sai wani ɗauki kike yi kamar wadda kika shekara ba ki ganta ba. Kwata-kwata ba one week ne. Ummi ni ma haka za ki dinga ɗaukar ganina, haka za dinga ɗaukin ganina idan ba nan? A'a, Ummi ta faɗi sannan ta ce ki shirya idan ba haka ba zan tafi na barki. Allah ya huci zuciyarki ta faɗi sannan ta gama shiryawa. Ƙarfe biyu motar su ummi ta yi fakin cikin gidan su suna fita suka yi zuwa cikin gidan. Husna tana zaune a kan cinyar broda tana yi masa surutu yana binta da idanuwansa kawai. Salamar ummi suka ji da sauri Husna ta miƙe cikin muna da ɗaukin sanya ta a idanuwanta. Ƙofa ta nufa ta buɗe yaɗi da faɗawa jikin ummi cikin murna da farin ciki. Ta ƙanƙame ummi tana faɗin oyoyo ummi na. Murmushi Ummi ta saki tana faɗin, ‘yar albarka, yarinyar Ummi. Duka baby sister ta ɗaka mata tana faɗin Ummi kaɗai kika gani? Harara Husna ta watsa mata sannan ta ja hannun Ummi zuwa ciki, har da Jamil da Ja'afar da Muhammad aka zo. Karasawa suka yi su dukansu ciki zaunawa suka yi Husna cikin ladabi ta gaida Ummi sannan ta juya wajen baby sister da ƙara mata wata harara ta ce wato ke zuwa wajen mutane ya zamar miki aiki. Ummi kin ganta? wai baby sister sau biyu kawai ta taɓa zuwa gidan nan. Cikin kallon so na uwa da ɗiyarta Ummi ta dubo suna ta ce ni ma ina ganin rashin kyautatawar ta Husna. Amma ki rabu da ita ita ma auren za ta yi kwanakin nan. Za ta san cewa mutane rahama ne. Ummi ta ji daɗin ganin gidan Husna tsaf-tsaf komai a gyare yana zaune a ma'ajinsa ga wani ƙamshi da gidan yake tashi. Abdul ma cikin sakewa suka gaisa da Ummi. Yayin da Husna ta tashi ta cika musu gabansu da abin ciye-ciye da shaye-shaye. Su Umma ba su daɗe a gidan ba suka yi mata salama suka wuce tafiya su ya sanya suna ta ji babu daɗi. Amma ba su daɗe da tafiya ba ta ware saboda yadda Buroda yake ririta ta haɗi da kawar mata da haɗi da kwantar mata da hankali. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da tausayi, TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.